ganyenta, ‘ya'yanta, iccenta da kuma saiwarta. Kowanne yana da irin amfanin da yake da shi game da lafiyar ɗan adam. Kamar yadda aka sani, ita dai bishiyar tumfafiya ta kasance bishiya mai woguwa wacce inda har za ka biyo ta gefenta da daddare a cikin duhu daga nesa in ƙarama ce sai ka hango kamar mutum ne a tsagone in doguwa ce zaka kamar mutum ne a tsaye sai ka matso gab sannan zaka gane tumfafiya ce wannan ita ce tumfafiya tumfafiya sananniyar itaciya ce a ƙasar hausa saboda haka ana amfani da ita ta hanyoyi da yawa na ɓangaren magani tun daga kan magani da ya shafi lafiya har izuwa magani wanda yake wato ya shafi buƙatar zuciya. Misali, daga cikin irin fa'idodin da tumfafiya take da shi ga lafiyar ɗan adam, ana amfani da furen tumfafiya wajen haɗa maganin kwarjini kamar yadda mafarauta sukan amfani da shi iya furen tumfafiyar kawai ake samu yana ɗanye sai a dunkule shi a saka shi a takarda a ɗaure a naɗe kamar laya ana sawa a jiki domin samar da kwarjini wannan sirri ne irin na mafarauta sannan ana amfani da furen tumfafiya wajen maganin samun farin jini kamar wato mace wacce ta kasance ta ɗan daɗe ba ta aure ba kuma tana son Allah ya kawo mata miji na gari sai a samu wannan wato furantin fafiya a shanya shi ya bushe sannan a daka shi ya zama gari sai a jiƙa shi a cikin madarar turare in ya jiƙa sai a riƙa shafawa a jiki in Allah ya so ya yarda za a samu abin da ake so haka kuma ana yin garin furantin fafiya, ana shan shi da nono domin samun ingantaccen kuzari na lafiya a wajen mata musamman macen da kwata-kwata sha'awa take yawan ɗauke mata insha Allah in ta yi amfani da wannan za a samu abin da ake so bayan haka kuma Ganyen tumfafiya ana amfani da shi wajen magance matsaloli irin na shaidanu, kamar mutumin da yake fama da matsalar shaidanu wato rashin lafiya irin ta iska, sai a samu ganyen tumfafiya, sai a kirɓa shi, sannan sai a samu wata ƙaya na nan da ake kira zazar giwa, sai a kirɓa ta ita ma sai a haɗa su da wannan ganyen tumfafiya sai a zuba a ruwa daga nan sai a karanta ayoyin ruƙiya Shi shikenan sai a ba wa mara lafiya ya riƙa wanka da shi ko yana shafe jikinsa in allah da za a samu sauƙi game da duk wasu matsaloli masu alaƙa da shaiɗanu ko sihiri in allah ya so ya yarda kar da bidiyon ya yi tsayi zan ɗan takaita amma bidiyo na gaba zan yi bayani akan yadda ake sarrafa 'ya'yan tumfafiya iccenta tare da saiwarta ta ɓangaren kiwon lafiya in Allah ya so ya yadda da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu